yammacin ranar asabar ce da ce daidai da sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 21 ga watan august shekara ta 2010 wannan shine kasar na takwas daga cikin jerin giyar karatu na ilimin hadisi da muke a cikin littafin nukhbatul fikar wallafar al imamul hafiz ibn hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki gafarta mishi mun kwana akan wata mas'ala mai matukar muhimmanci wadda idan malamin hadisi ya haɗa kalmomi guda biyu waɗanda a zahiri suna karo da juna menene ma'anarsu ma'ana mun san cewa hadisi sahihi shine hadisin da ya cika sharuɗa biyar sharaɗin farko shine a samu mai riwaya adili ne sannan mai riwaya yana da ainihin wato cikakkiyar hadda sannan akwai a samu ittisalus sanadi saduwa ta tabbata tsakanin shi da malamin shi da ya ce ya karɓo daga gare shi sannan ya zama babu shuzuzi a cikin ainihin isnadin ko matinin haka kuma babu illa a cikin isnadin ko matinin idan aka samu wannan hadisi ya zama sahihi amma in sharaɗi ɗaya daga cikin biyar nan ya sauƙi shine madadin a samu cikakkiyar hadda sai aka samu hafifu bab haddace sauƙi ba wai ta rushe ba ba ta lalace ba haddace sauƙi shi kenan hadisin ya zama hasan to matsala ita ce yanzu kun ji yadda hadisi yake zama sahihi kun ji yadda yake zama hasan to idan aka samu wani malami ya zo ya ce wannan hadisin hasan ne sahihun ne abin da ke haifar da rudanin ne yana cewa kenan wannan hadisin wanda ya ruwaito shi na da cikakkiyar hadda kuma yana da saukin hadda to ya za a yi mutum ɗaya zama yana da cikakkiyar hadda kuma yana da saukin hadda ba zai yiwu ba sai malam ya ce fassara haka ɗayan abu biyu ne shine ko dai hadisin yana da isnadi guda biyu ne malamin yana nufin hadisin nan yana da isnadi biyu ɗaya Hassan ɗaya sahih ko kuma malamin sanda ya zo yana yin wannan hukuncin yana kokwanto ne cewa wannan isnadin hasanun ne ko kuma sahih ne in ya zama wannan ce fassarar cewa wannan isnadin hasanun ne ko sahih ne to kenan yanzu ya yi hukunci bai da tabbas game da hukuncin bai tabbatar ba amma yana da yakinin hadisin hasan ne amma shakar da yake shine ne ko ya kai sahih to hadisin da yake da wannan siffar akwai kuma hadisin da wani malami ya hukunta shi da wannan siffar in aka samu wani malami ya zuwa hukunta shi yanke ya ce sahe to wancan hukuncin na wancan malamin ya fi wannan karfi kenan domin wannan ya hukunta shi a shakka hasan ko sahe wancan kuwa hukunta shi a yaƙinin cewa sahihi ne ko kun fahimci wannan jama'a to wannan matsalar ina so zan karanto mana wasu sharhi wani sharhi mai matukar fa'ida wanda al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin wannan sharhin nashi ya kawo dangane da matsalar tirmidhi wanda tirmidhi ya shahara da yawan cewa hadisi hasan ya shahara da yawan cewa hadisi hasanun sahih ya shahara da yawan cewa hadisi hasanun sahihun gharibun ina fata an gane sai malam ya ce fa in kila da za a ce qad sarraha at-tirmidhi bi anna sharta al-hasan an yur'a an yurwa min gairi wajihin tirmidhi a wurin shi yace hadisi hasan ko hadisi ba zai zama hasanin ba sai in ya zama an ruwaito shi ta wata hanyar daban to kenan fa kaifa yaqulu fi ba'd al ahadith tunda ku ji tirmidhi ya ce hadisi baya zama hasanun sai an ruwaito shi ta wata hanyar daban ya zama hanya nawa kenan mafi karanci biyu to za ka haɗa wannan maganar da kuma cewa da za ka gane wa wasu hadisai hasanun gharibun la na'rifuhu illa min hadha alwajhi sai zo ya ce wannan hadisi hasanun ne gharibun ma'ana hadisin nan hasan ne mai hanya ɗaya dan ba mu san shi ba ma sai ta wannan fuskar yanzu a za ka ina son sai kun gane statement of problem shine ku gane asalin matsalar tukuna mecece matsalar tirmidhi ne ya ce hadisi Hassan dole ya zama yana da mafi karancin hanya biyu kuma mun karanto a baya cewa hadisi garibi shine hadisi mai hanya ɗaya to yanzu kenan a ƙarƙashin wannan abu da baka karanto da wannan magana ta tirmidhi ya za a yi a haɗa hasanun garibun zai yiwu ba zai yiwu ba domin ma'ana Hassan a wurin tirmidhi hadisin da yake da mafi karancin hanya biyu ma'anar gharib kuma hadisin da yake da hanya ɗaya to yanzu ya za ka iya hanya biyu hanya ɗaya a ɗaya ko kun fahimta jama'a to kun ga wannan ya zama matsala sai malam yake cewa fal jawabu amsa akan haka anna tirmidhiya lam yu'arrif al hasana mutlaqan lam yu'arrif al hasana al mutlaq tirmizi ai da ya tashi ba wai ya ce hadisi hasan ne kai tsaye ta'arifi ba a'a wannan ta'arifin nashi ba yana gaskatuwa bane akan kowane hadisi hasan wa inna ma arrafa bi nau'in khas minhu Wa wa وقع وإنما a ina karanta abin da ke cikin nuskata ne fa wa inna ma arrafa bi nau'in khasin minhu waqa fi kitabihi imamu Tirmizi ya yi ta'arifin wani nau'i ne na hadisi Hassan wanda ya faru a cikin littafin shi nan barin warware muku matsala matsala ita ce hadisi hasan kamar yadda muka ji yana zuwa ta hanyoyi ɗayan abu biyu a iya wannan ilimin da muke bayarwa don kada wata karatu ya nisa ka an sake kawo wasu hanyoyi da hadisi ke iya zama Hassan. a iya wannan matakin da muke hadisi na zama hasan ne imma ya zama yana da hanya guba ɗaya wanda ya ruwaito wannan hanya guba ɗaya yana da sauƙin hadda na haka sai zama hanya ɗaya ce amma mai hadisin yana da sauƙin hadda don haka hadisin ya zama hasanun lizatihi ko kuma hadisin ya zama munjabar ne ba'ishi ne isnadin shi amma za'ifancin ba mai tsananin rauni ba kamar wanne iri kamar mursali kamar wanne iri kamar mudallasi kamar wanne iri kamar riwayatul muhtalit in aka sami ire-iren waɗannan suka ruwaito hadisi ɗaya da waɗannan siffofi guda uku to in ka tarkata ukun gaba ɗaya to za su haɗu su baiwa hadisin mafi ƙarancin martabar da ake kira hasanun lighairihi ko jayyid ko salih ku kiyaye idan kun gane wannan da kyau sai mu dawo mu ce to tirmizi lokacin da yake ta'arifi yana ta'arifin wannan na ƙarshe ne shine hadisi hasan wanda yake zama hasan saboda yana da hanyoyi da yawa a ƙarƙashin wannan wannan ta'arifin ne kaɗai tirmizi ya yi ta'arifin can na tirmidhi bai hada da wancan hadisi wanda ya zama hasanun lizatihi ba a ƙarƙashin haka idan ka ga tirmidhi ya ce haza hadisun hasanun gharibun to wannan irin hasan ɗin turmizi bai yi ta'arifin shi ba me yasa bai yi ta'arifin shi ba saboda ta'arifin shi ko kuma sanin irin wannan sha'a ya yalwatu ko ina hasanun li ne wanda yake da isnadi ɗaya don haka turmizi sai ce haza hadisun hasanun gharibun ma na'rifuhu illa min hadha wajihi abin da yake cewa wannan hadisi hasanun li zatihi ne mai hanya ɗaya Dan haka ba mu ma san shi ba sai ta wannan hanyar kawai kaga kenan yanzu a lokacin da turmizi yake cewa haza hadisun hasanun yayi shiru yana cewa hasanun da gairihi kenan a lokacin da yake cewa haza hadisin hasanun gharibun ko hadisin hasanun sahihun ko hadisin hasanun sahihun gharibun to yanzu abin da yake nufi da hasan ba shi ne abin da yake nufi da hasan a can in ya faɗi shi kaɗai ba don haka ka bambance idan turmiji ya ce haza hadisin hasanun ya shiru to yana nufin hasanun lighairi idan ya hada husnu wannan hasan din da wata kalma kamar sahih ko gharib to nan kuma yana nufin hasanun lidatihi a ƙarƙashin wannan sai mala yake cewa wa inna ma arrafa bi nau'in khasin minhu wa fi kitabihi turmizi ya yi ƙoƙarin kawo wato ta'arifin wani hadisi ne khas wanda yake hasan wanda ya samu a cikin littafin shi wa huwa ma yaqulu fihi hasanun shine hadisin da yake cewa hasan min ghairi sifat wa zalika annahu yaqulu fi ba'd al ahadith domin kuwa tirmidhi a wasu hadisai zaka ji yana cewa hasanun wa fi ba'dha a wasu sai ka ji ya ce sahihun wa fi ba'dha a wasu sai ka ji ya ce gharibun wa fi ba'dha hasanun sahihun wafi بعضها a wasu حسن غريب وفي بعضها gharibun wafi غريب a wasu sai جاتي حسن صحيح sahihun gharibun wafi a wasu sahihun gharibun to ne fassara duk waɗannan kalmomin in Tirmidhi ya faɗe su idan Tirmidhi kaji ya ce hasanun kadai bai hada da wata siffa ba yana nufin hasanun hasanun idan kaji ya ce hasanun ya haɗa da ainihin sahihun to yana nufin hasanun lizatihi an fahimta idan ka a ce sahihun ya yi shiru to nan taka iya yiwuwa ya nufi sahihun lizatihi amma a mafi yawancin lokacin ka ya ce sahihun kadai to yana nufin ligairihi in ko kai tsaye ka ji ya ce haza hadisin gharibun ya yi shiru to duk ɗaya ne da yana cewa ha ba hadisu da'ifun da'ifun kawai yake nufi? in ka ce hasanin sahihun hasanin sahihun abin da yake nufi da hasan anan lizatihi abin da yake nufi sahihun anan lizatihi ko lighairihi kenan sai zama haza hadisun hasanun mizatihi wa lahu isnadun sahihun li zatihi dan haka zai zama hadisin yana da isnadodi guda biyu ɗaya hasanun li zatihi ɗaya sahihun li ko kuma yana nufin wannan hadisin ko dai sahih hasanun li ko kuma sahihun li ghairihi ko a bisa shakka idan kuwa ka ji tirmidhi ya ce sahihun gharibun yana nufin wannan hadisi sahihun ne li zatihi gharibun kuma yana nufin mai hanya ɗaya idan ka ji ya ce hasanun sahihun garibun yana nufin wannan hadisin hasanun sahihun garibun hadisin nan yana da hanya ɗaya amma ita hanyar ɗaya ko dai hasanun ce ko kuma sahihun ce to sai malam ya ce wa ta'arifuhu don haka ta'arifin da turmizi ya yi wa hadisi hasan ya ce shine hadisin da ya zo ta wata hanya innama waqa'a alal awwal faqat kadai wannan ta'arifi ya sauka ne akan hadisi na farko kadai shine wanne hasanun li ghairihi wa ibaratuhu turshidu ila zalika domin maganganun da yake ma zaka ji na nuna haka haisu qala fi akhir kitabihi da yazo karshen littafin shi sai yace wa ma kunna fi kitabina dukkan wani hadisi da kaji a cikin littafin mu mun ce hadisun hasanun fa inna ma arabna bihi husna isnadihi indana muna nufin kyautatuwa isnadin shi a wurin mu iz domin kuwa kullu hadisin yurwa domin duk wani hadisi da aka ruwaito shi la yakunu rawihi muttahaman bi kadhibin ba a tuhuma mai riwaya shi da ƙarya wa yurwa min ghairi wajhin kuma ana ruwaito shi ta wata fuskar daban na'u zalika makamanci haka wala yakunu shaffan sannan kuma ya zama ba shafi ba fa huwa indana hadisun hasanun to wannan hadisin a wurin mu hadisi ne hasanun me yake nufi hasan wani iri li ghairihi dan ya ce ne wa yurwa min ghairi wajhi hawi zalika ana ruwaito shi ta wata fuskar banda waccan da aka ruwaito amma ita waccan ɗin ta zama babu ne wanda ake tuhuma da ƙarya babu shuzuzi a ciki illar matsalar da ke ciki matsala ce mai sauƙi ita ce wannan mutumin da ya ruwaito akwai hadisan shi da ake iya karɓe akwai hadisan shi da ba a iya karɓe me yasa saboda rayuwar shi ta farko ba da matsalar hadda ba hadisan da ya ruwaito ana iya karɓe rayuwar shi ta ƙarshe hadisan shi ba a karɓe saboda ya samu matsala to hadisin da ya zo an kasa tantance wannan a halin ruwayoyin shi ne na farko daga ɗaliban shi na farko ko daga na ƙarshe ne sai aka hukunta wannan hadisi da mai rauni to kaga shi kanshi wanda ya hukunta hadisin da mai rauni ba tabbas ba ne saboda bai iya tantancewa ba ne don haka sai saka shi a cikin masu rauni to idan wannan hadisin ya zo ta wata hanya wadda ita kuma wannan hanyar wani ne wanda yake tabi'i ya zo ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce shi ne nan ana tantama shin sahabi ne ya faɗa mishi ko ba sahabi ba dan haka sai aka hukunta cewa wannan mursali ne mursali kuma ba ishe ne amma kun ga shi ma ba a tabbatar ba to me zai faru wannan yana nuna mana wannan hanyar ba ta mutu murmus ba amma wanda ya hukunta ta akwai ɗan shakka game da hukuncin to aka samu hadisi ɗaya ya zo ta hanya biyu ɗaya hanyar mursala ɗaya hanyar mudallasa ɗaya hanyar riwayatul mukhtalif to in ka haɗa waɗannan hanyoyin guda uku to yartaqi ila hadisin hasanin li ghairihi ina fata an gani sai malam yace fa urifa bi to da wannan bayani da Tirmidhi yayi da kanshi sai aka gano annahu innama arrafa alladhi yaqulu fihi hasan kawai Tirmidhi yayi ta'rifin hadisin da yake cewa hasan ne faqat amma ma yaqulu fihi hasanun sahihun hadisin da turmizi ke cewa hasanun sahihun aw hasanun gharibun ko hasanun gharibun aw hasanun sahihun gharibun ko ya ce wa hadisi hasanun sahihun gharibun falam yu'arrij ala ta'rifihi wannan turmizi bai ta'rifin shi ba don haka turmizi bai ta'rifin hadisi hasanun li zatihi ba yayi ta'rifin hadisi ne hasanun li ghairihi kamar nan mu'arrij ala ta'rifi ma yaqulu fihi sahihun kamar yadda har wa tirmidhi bai yi ta'rifin hadisin da yake kira sahihi ba bai ta'rifin shi ba faqat aw gharibun kamar yadda tirmidhi bai ta'rifin hadisin da yake cewa sahihi ba haka bai ta'rifin da yake cewa gharibi ba kadai sai malam ya ce wa ka annahu taraka zalika istighna'an bi shuhratihi inda ahli al-fanni mai yiwa tirmidhi ya bar haka ne saboda ya wadatu malamai masana ilimi sun ainihin wato san wannan abu ya shahara a wurinsu tun da ya shahara a wurinsu ba sai turmizi ya yi ta'arifin shi ba kuma turmizi bai zo da wani abu saɓanin nasu ba واقتصر ala tarifi ma يقوله ما يقول فيه fi في كتابه hasanin dan haka kawai a cikin littafin shi sai ya takaitu ga ta'arifin hadisin da yake cewa hasan imma ligudu a imma ko ligunudihi ko don saboda abin yana da duhu me yasa saboda ta'arifin hadisi hasanun lighairihi ta'arifi ne wanda yake kowane malami da gwargwado yadda yake ta'arifin shi to don haka tirmidhi sai marmaza saboda ya san me yiwa wannan matsalar za ta sa ka gaza fahimta sai ya ta'arifin shi wa imma li annahu istilahun jadidun ko kuma tirmizi a san da ya rubuta littafin shi wannan istilahi ne wanda yake sabo to ni kuma waɗannan maganganun guda biyu ina cewa ni a iya fahimta ta da nazari na ga littafin tirmizi duka dalilan biyu ne suka sa tirmizi ya wannan a zamanin tirmizi hadisi hasanun li ghairihi da ainihin wato shahara da wani ta'arifi mustaƙilli na shi ba a ƙarƙashin haka dole ne turmizi tunda yana so ya yawaita kafa hujja da shi ya tsaya ya ta'arifin da yake nufi da shi don abin da ya shahara ba dalili na biyu a wannan zamanin istilahin hadisi hasanun li sabon abu ne to duk abin da ya zama sabo to dole ne ka rinkai kana bayyana wa jama'a jama'a in na ce kaza ni kaza fa nake nufi in na ce kaza kaza nake nufi saboda me saboda abin sabo ne jama'a kun fahimci wannan misali yanzu ka zo wurin mutanen da suke mutanen ƙauye ne ba su taba ganin famfo ba sai rijiya to kullum sai ka zo kana magana sai kalmar famfo na faduwa a cikin maganarka famfo to sai kai marmara ka rinka ka kawo musu me ake nufi da famfo saboda in ka faɗi famfon nan su rinka gane ba rijiya kake nufi ba ko kun fahimta amma kalmar rijiya tun da ta zama sananne a wurin su fa ba a buƙatar sai ka ce ga abin da nake nufi ina ce rijiya wa lidhalika qayyadahu bi qawlihi ku ji don haka turmizi ya ƙayyada wannan fassara ta hadisi hasan da cewa shi indana a wurinmu don kamar turmizi ne baban hadisi hasan me yasa a zamanin shi babu shakka malamai suna hujja da hadisi hasan lighairihi amma abin bai shahara hadisi hasan lighairihi yana da wani ta'arifi mai zaman kanshi ba a ƙarƙashin wannan tun da shi ya zo yanzu yana neman ya shayyada wannan abin ya yada ya yawaita to dan haka sai marmaza ya ce indana a wurinmu dan haka duk inda ka ji tirmizi ya ce haza hadisun hasanun yana nufin hadisin da ya zo ta wata hanya babu mutahami da ƙarya babu wanda yake da shuzuzi a cikin shi wannan kenan wa man ila ahli hadisi bai danganta wannan magana zuwa ga malaman hadisi ba kama fa'ala al-khattabi kamar yadda khattabi yayi me yasa khattabi da yazo shi ya danganta wannan magana ga ainihin wato malaman hadisi saboda shi khattabi mutaakhiri ne an haife shi a lokacin da duniyar zamani shi kalmar hadisi hasan ta yaɗu a makarantu da wuraren malaman hadisi don haka in yazo sai barka ji abin da bari yake cewa cewa yayi ma urifa makhrajuhu hadisin da aka san na fitar shi washtahara rijaluhu kuma mazajen su suka shahara wa alaihi madaru aksarin hadis mafi yawancin hadisai akan wannan ka'ida suke juyawa wa huwa allazi yaqbaluhu ulama'i shine hadisin da mafi yawancin malamai suke karban shi wa yasta'miluhu 'ammatul fuqaha sannan dukkan malaman fiqh hukuma suke aiki da shi wannan magana ya ciro ta ne daga muqaddima ta ibn salah yanzu cewa da ya hadisin da aka san mafitar shi mazajen shi suka shahara dalili ne akan ba hanya ɗaya ba ce domin babu yadda za ka samu hanya ɗaya kuma ka ce ta shahara ko kun fahimta jama'a shurar tana nuna wannan hanya an santa wannan hanya an santa wannan hanya an santa to kun ga yanzu cewa da ya wa huwa allazi yaqbaluhu aktharul ulama'i sannan wa yasta'miluhu 'ammatul fuqaha dalili ne akan ya danganta magana zuwa ga malamai da malaman fiqh ku amma Tirmidhi sai bai danganta ga kowa ba don Tirmidhi yana daga cikin qudama'u khattabi ko yana daga cikin mutaakhiruna jama'a kun fahimta misali jama'a mutumin da aka haife shi a Najeriya a 1950 ya rasu a 1970 shekara shi nawa kenan ashirin da a ce za a tashe shi a yanzu ana tashin shi ya wanka ya ci abinci bayan ya mutu fa nake nufi ina son muku wani kwatance ne tashe shi ya wanka ya ci abinci sai ka ce da Allah sanya sim card ɗina a cikin handset ɗinka ka loda min katin zain zai fahimci abin da kuke cewa bai san me sim card ba don har aka haife shi ya mutu babu wani abu mai suna sim card a duniyar shi ko kun fahimta kaga ashe yanzu idan ya tashi magana eh zai yi wata magana sai shi ya rinka danganta magana da kancin kan shi. don bai da shaida abin da wasu ke da masani a kai amma yanzu sai ka ga yaro dan karami sai ga ya dauki dan abin nan na wasa dan waya na wasa sai ka ga har yana rike takarda a hannun shi yana loda kati ne yana kwaikwayon yadda ga mutane na yi me yasa saboda an haife shi a zamanin khattabi an haife shi lokacin hadisi hasanul lighairihi ya yadu kuma ta'arifin shi ya yadu tirmidhi kuwa an haife shi a lokacin akwai hadisi hasanun lighairihi amma ba shi da wani ta'arifi mai cin gashin kanshi don haka tirmidhi da ya zo ya yi ta'arifin sai ya ce indana ko kun fahimta jama'a wannan maganganun malam ya yi mana su ne ba don komai ba don barka abin da ya ce sai ya ce wa bi wannan tantance bayani da aka yi yandafi'u kasirun min al-iradat allati tala al fiha wannan tsayawa da aka yi aka yi dogon sharhi zai tunkuɗe da yawa daga cikin tambayoyin da ake kwararo su ana saka bincike masu tsawo a kai walam yusfir wajihu taujihiha kuma tambayoyin wani lokacin ma sai kaga an gama sharhin su a yi ta sharhi a yi ta sharhi sai kaga ba su warware matsalar ba falillahi alhamdu alama alhama wa allah don haka godiya ta tabbata ga Allah game da ilhamar da Allah ya mana da kuma ilimin da Allah ya sanar da mu muka iya fassara da gano abin da tunibi yake nufi abin da ya sa kafin waɗannan malaman su zo da su Ibn Taymiya wasu har zargin Tirmidhi suke cewa tunibi ya kawo ta'arifin hadisi a littafin shi ya ce hadisi hasan shine hadisin da ke da hanyoyi Ban da hanyar da aka ruwaito asalin shi to kuma sai a ga ya kawo hadisi kwaya ɗaya da isnadi kwaya ɗaya ya hukunta shi da cewa hasanu sannan kuma garibun sai malamai suke to ai shi hasan a wurin shi shine hadisi mai hanya da yawa garibi kuma shine hadisi mai hanya ɗaya to wa za a yi kenan a takaice yana cewa wannan hadisi yana da hanyoyi da yawa kuma yana da hanya ɗaya sai ce a an gano idan turmidi ya ce wannan hadisi hasanun ya shuru to yana nufin wannan hadisi ne hasanun Ligairi. idan ku ya ce hasanun sahihun ko hasanun gharibun ko hasanun sahihun gharibun to ya koma sauran ta'arifi na malamai shine hasan anan yana nufin livatihi ko kun fahimta jama'a to wannan ainihin shine iskalin da ne kokarin a tattauna insha Allah Allah maraukakin sarki ya taimaka za mu ci gaba mana yace wa ziyaratu rawihi ma maqbulatun ma lam taqa munafiyatan liman huwa awsaq fa in khulifa bi arjaha farrajihu al-mahfuz wa muqabiluhu ash-shadh ومع الضعف wa المعروف ومقابله المنكر والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار ثم المقبول إن صدم من المعارضة فهو المحكم وإن أورد بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن مطعنا ما وزيادة والزيادة راويهما مقبولة زيادة إتتي كاي تمي رواية أكان حديث da صحيح وحسن ده هذا كدوبة وزيادة rawihima ziwabar wato ƙarin mai su susuwa su biyu hadisi hassan da hadisi sahihi ku nan ai bayani idan aka ruwaito mana hadisi muka karɓe shi a matsayin hadisi sahihi kamar ne kamar hadisin da al'imamu muslim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wanda ya alwala ya kyautata alwalar shi ya gama alwalar sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu za a ainihin wato buɗe mishi ƙofofin aljanna guda takwas ranar kiyama ya shiga ta inda ya so wannan hadisin muslim ya ruwaito shi sai aka samu a cikin sunanin tirmizi wannan hadisin tirmizi ya ruwaito shi da ya ruwaito shi a ƙarshe sai aka ji ƙarin Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin to yanzu asalin hadisin mu shine ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to sai ga wata riwaya ta zo da cewa Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin to yanzu wannan ƙari ne akan hadisin mu sahihi ko ba ƙari ba ƙari ne to na hukuncin wannan ƙari sai mana ya ce makabulatun za a karɓa amma malam taɓa munafiyatan matuƙar wani ƙarin bai saɓa ba liman huwa ausaq ga wanda ya fi shi aminci wanda ya ruwanto asalin hadisin amintacce ne amintacce wannan ƙarin da aka yi shi ma wanda ya shi amintacce ne to yanzu sai mu tsaya mu duba da isnadin da matanin sun saba wa asalin hadisin ba su saba ba tun da ba su saba ba kawai sai mu karba me yasa ba mu karba don wannan riwayar ma amintacce ne ya yota domin ko ba babu ta farko ai za mu karɓi tashi saboda ne saboda amintacce ne to kuma tun da ya zama shi amintacce ne ya ruwaito wani abu da amintacce ya ruwaito amma shi a nashi sai aka samu ƙari kuma ƙarin ba yana karo da na wancan amintaccen ba ne to za a karba ina fata an gani in kuma aka karba za a hukunta ta da yadda take wani ƙarin shi ma zai zama sahihi ne wani ƙarin ba zai zama sahihi ba ƙarin sai zama hasan me yasa saboda wanda ya yi ƙarin bai kai a ce mai fiƙa ba malamai sun ce mishi hasanul hadis to da suka ce shi hasanul hadis ne to ai hadisin shi hasan ne ko to yanzu wannan ziyabar ka ɗauke ta a matsayin hadisi ne mai zaman kanshi me za ka hukunta hasan don haka sai zama ziyabar asalin hadisin hasan ne ziyabar kuma fa ai asalin hadisin sahih ne ziyabar kuma fa hasan ne misalin wannan misalin wannan shine hadisin bukhari da muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya man akala fi ramadan ko kuma man nasiya fa'akala aw shariba fi ramadan man nasiya fa'akala aw shariba fi ramadan fa innama at'amahu Allah wa saqahu wanda ya manta yana azumi wanda ya manta yana azumi man nasiya fa'akala aw shariba haka riwaya take min nasiya fa akala aw shariba fala sai yake cewa falyutimma sawmahu wanda ya manta yana azumi sai ya ci ko ya sha to ya cika azumin shi wannan hadisin haka bukhari da muslim suka ruwaito shi sai hakim ya ruwaito shi haka sai ya ƙara da cewa fi ramadana yanzu wata riwaya ta bukhari da muslim ka sai zaka mata tawilin baka da tsoron Allah sai ka ce ai tayo annabi yana nufin anafula sai ce to ai ziyabar hakim ta ce man nasiya fa'akala aw shariba fi ramadana yanzu fi ramadana ba ta zo a cikin riwayar bukhari da muslim ba ta zo a cikin riwayar hakim a cikin al-mustadrak to yanzu wannan ziyabar ita Hassan ce to amma me ake so a ce maka ba hadisi Hassan ba hadisi sahihi shine da yake kira maqbul dan haka da yace wa ziyadatu rawihima maqbulatun ƙarin da za a samu a kan mai riwayar hadisi Hassan da sahih shi ƙarin za a iya karɓe sannan ba ce wani lokacin asalin hadisin zai zama hasanun ita kuma ziyarar da za ta zo daga baya sai ta waye gari ta zama Sahi. ita ma za a karba don dama menene yanzu makasudi a nan karbe karbe kuma tunda mutumin da ya ta amintacce ne ya rage haddashi cikakkiya ce ko mai sauƙi ce amma dai amintacce ne kun fahimta ita kuma ta tashi ta zama ne makabula amma sharaɗin ta zama makabula ko da amintacce ne shi sai ta cika sharaɗi biyu sharaɗin farko na koma zuwa ga ita ziyadar ƙarin kada ta saɓa wa asalin hadisin sharaɗi na biyu shi wanda zai zo da ita ya zama shi kuma amintacce ne kenan ba zai zo da ƙarin shi ƙarin da ya zo da shi ba yi da karo da asalin riwayar ba yi da karo ko kaɗan amma shi mutumin banza ne to ba a karɓa ba kamar hadisin abdullahi dan umar wanda ya zo cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fi ma faqati sama aw kana asariyan al-ushr abinda sama ta shayar ko kuma aka shayar da jigo to za a bayar da ɗaya bisa goma mana idan ne noman damuna to abin da na samu zan ba da ɗaya bisa goma ko kuma na rinka yi da jigo ne ko kuma ina zubo ruwa da inji ina biya shi shiga ta kwami haka wasu masu fiye bin nabahi amma ruwan eh, nonon da zai zama na ɗiba da bokitai ne ko da tolu in je in ajiye a kan wannan shuka in ɗibo ina yayyafawa da hannu to nisful ushri zan ba da ɗaya bisa goma haka hadisi ya zo a cikin bukhari daga abdullahi dan umar na nisful ushri nisful ushri haka hadisi ya zo daga abdullahi dan umar a cikin sahihul bukhari da muslim sai aka samu wani mutumin banza wanda ba a karɓan hadisin shi da ya tashi sai ya zo da ƙari a kan wannan hadisin sai ya ce fi qalilihi wa kafirihi komai ƙanƙanta abin komai yawan abin kenan ko buhu ɗaya ne ko buhu ɗari ne ko buhu miliyan ne ko nawa ne to wannan fi qalilihi wa kafirihi ɗin nan mutumin da ya zo da wannan ƙarin mutumin banza ne to ba za a karɓi wannan ziyadar tashi ba tare da cewa fi qalilihi wa kafirihi fa bata saba wa asalin hadisin ba bata saba ba ta saba wa wani hadisi ne daban ba wannan ba amma shi wannan hadisin ku dubi yadda ya zo wanda ya noman damuna ya ba da ɗaya bisa goma wanda ya noman rani ya ba da rabin ɗaya bisa goma ko ɗan kaɗan ne ko mai yawa ne ai kun ga ba wani saɓani amma me yasa aka ƙi karɓanta saboda shi mutumin banza ne in aka ce mutumin banza ne makaryaci ko fasiki ko wanda ake tuhumar shi da ƙarya ko wani fasikci hakanan ana iya ƙin karɓar ruwaya ko ba ta saba ba shi kuma ko ba ba mutumin banza ba ne amma yana da matsala a haddashi yana da matsala a haddashi samuwar matsala a cikin haddashi kamar imamu abu hanifa yana da matsala a haddashi ba da hadda hadisi na haka wajen hadisi shi da'ifi ne kamar imamu hafs mai riwayar hafs wajen hadisi da'ifi ne ba a karban hadisin shi amma game da halifa ba mutanen banza ba ne ta haka ga an karbi kira'a a wurin shi shi kuma wancan an karbi fiƙiwa a hannun shi amma hadisi ba a karban hadisinsu to yanzu idan abu hanifa ya zo da hadisi cewa talabul ilmi faribatun ala kulli muslimin wa muslimatin asalin hadisin shine talabul ilmi faribatun ala kulli muslimin haka riwaya ta tabbata a cikin musnadul imami ahmad da sunan ibn majah sai aka samu abu hanifa ya zo da ƙari da wa muslimatin to wa muslimatin ƙari ne daga abu hanifa wanda yake sayyi'ul hifz da shi yana da mummunar hadda to yanzu muslimatin zuwan shi a cikin hadisin ai ba ya saba wani abu ne a hadisin amma ƙari ne wanda asali bai zo a cikin hadisin ba sai daga wani mutum mai rauni shine abu hanifa na haka wannan ƙarin ya zama shaz ba ba a karba ba amma wankin ƙari fi qalilihi wa kasiri a cikin hadisin Abdullahi dan Umar da yake mutumin banza ne yayo to ya zama munkar kun fahimta ba ma to akwai kuma inda ƙari zai zo daga mutumin kirki a ƙi karɓan ƙarin saboda shi ita riwayar ta saba wa waɗanda suka fi shi kirki ko ta saba wa mutum ɗaya wanda ya fi shi kirki ko ta saba wa tarin mutanen kirki waɗanda su dukkansu sun tattaru kan ruwaito magana ɗaya amma shi kuma shi kaɗai mutumin kirki sai ruwaito maganar da ta saba musu misalin wannan shine hadisin hisham dukan almajiran aisha har wata makarantar ma ita ce makarantar jabir dukansu sun haɗu a kan ruwaito cewa annabi ya yi sallar kusufi ne raka'a biyu ruku'u hudu kowace raka'a tana da ruku'u biyu sai hishamu ɗan urwa almajirin aisha shi kaɗai a makarantar ya kaɗauki da ruwaito raka'a biyu ruku'u takwas kowace raka'a ɗaya ruku'u biyu ruku'u hudu sai malamai suka ce ita sallar tsoron nan da ijma'in dukkanin sahabbai da ke ruwaito hadisi ai sallar kisfewar rana su ɗaya annabi ya taɓa yin ta sallallahu alaihi wa sallam to tun da su ɗaya ya yi ta yaushe za a zo a ba da labarin raka'a biyu ruku'u hudu ya zama daidai kuma wani ya zo ya sake cewa raka'a biyu ruku'u takwas kuma shi ma ya zama daidai da a ce annabi yayi san masu biyu ne sai a ce wannan ya bada labarin wancan ne wannan ya bada labarin wannan amma sau ɗaya ne ko kun fahimta zama a ƙarƙashin wannan kowa ya san sau ɗaya mutum yake mutuwa haka ne wani ya mutu to wani amintacce ya zo ya ce da wani ya zo rasuwa sai ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai ya rasu da wannan ba mu labari sai muka je muka binciki wasu waɗanda wannan rasuwa ta faru a gabansu dukkansu suka ce e wannan da ya rasu ya cika da kalmar shahada kun fahimta jama'a yanzu tarin amintattu sun ba da labarin cewa wani ya cika da kalmar shahada mutum ɗaya cikinsu ya fito ƙawarashi kuma ya ce wani ya cika da kalmar la ilaha illallah kun ga ɗaya ne bata saba ba sai wani ya zo daban amma amintacce sai ya ce wani ya cika da mummunar kalma sai ya shiru sai mu tsaya mai nazari shi wani ɗin nan da ya faɗi maganan nan idan mutumin banza ne sai mu wurgi da maganar shi mu ce ta saba wa maganar mutanen kirki da suka haɗu a kai amma shi ne mutumin kirki ne amma kuma maganar shi ta saba wa maganar mutanen kirki kuma ba yadda za a yi a haɗa ta saboda so ɗaya wancan ya mutu ba so biyu wancan ya mutu ya mutu ya bawo ya sake mutuwa sai a ce to waɗancan da suka cewa cika da kalmar shahada a ɗaya daga cikin mutuwan ne waɗancan kuma da ya ce ya cika da muguwar kalma yana zage-zage to a ɗaya mutuwan ne amma sau ɗaya ke mutuwa to kenan yanzu dole a kuskurantar da wannan mutumin kirkin sai a ce ya yi kuskure to kalmar da malaman hadisi suke faɗi suna son su ce ya yi kuskure ta hanyar ruwaito abin da ya saba waɗanda suka fi shi kirki sai su ce shaz don haka sai a ce wannan ruwa ta ta zama kun fahimci wannan da kyau zama wannan kenan sai mu da kan hadisin hisham hadisin hisham da hisham ya ce annabi aisha ta ce annabi ya yi sallar kusufi raka'a biyu ruku'u takwas wannan hadisin amintacce ne ruwaito shi sannan ba don muke da tabbataccen tarihin so ɗaya annabi ya sallar ba ba sai mu ce hishamu ya ba da labarin wata sallar ne ko kun fahimta amma da yake muna da tabbataccen tarihi cewa sallar so ɗaya ya yi ta yanzu muna da yaƙini kenan kuskure ya faru in ma hishamu shi kaɗai ya kuskure da ya ce ruku'u takwas ko kuma shi ya faɗi daidai waɗancan tattaruwa amintattu su kuma su suka yi kuskure sai malaman hadisi suka ce ba za mu iya danganci mu kuskurantar da tarin amintattu masu hadda da suka haɗu a kan ruwaito abu iri ɗaya eh mu kuskurantar da su ba tare da wani dalili ba mu karɓi maganar da mutum ɗaya ruwaito ta wadda ta saɓa wa waɗancan ba za mu iya ɗaukar wannan gangancin ba to kun lura sun yi aiki da ilimi mutum buwar sun haɗu akan ruwaito magana ɗaya mutum ɗaya ruwaito saɓanin tasu ko kun fahimta jama'a shi yasa suna lamar hadisi sun rayu ne tun zamanin sahabbai da tabi'ai har waɗanda suka maye bayansu. su ana musu kallon gida da hannu amma sun fi kowa basira ina fata an gane saboda duk wata hanya ta tace bayanai da iya tattara su da duk wata hanya da wani mugun labari ko mara inganci zai yi zullo ko a yi smogan ɗin shi ƙarya ne bai taɓa wuce musu ba sai dai kuskure ya same su domin 'yan adam ne amma dai ƙa'idoji ne da wayoyi masu ƙara a jika da tantancewa da tambayoyi da za su yi to sun kafa sun tsari a ƙarƙashin haka idan aka samu hadisi ya zo ku kiyaye ya wa asalin hadisin da aka sani to ba za a karba ba in ya zo tattare da mai ruwa mai rauni ne sai a ce wannan ruwa ta zama munkara idan mai riwaya mutumin kirki ne kamar abu hanifa a can sai a ce ita ya ta zama shazza na haka ku koma cikin karatu ku gani mana yace wa ziyadatu rawihi ma maqbulatun qarin da mai riwayar hadisi sahihi ko hasan zai yi to a bar a karbe ta ce ma lam taqa munafiyatan liman huwa awsaq matakar bata zama tana kore riwayar wanda ya fi shi aminci ba fa in hulifa in kuwa aka samu saɓani tsakanin mutumin kirki da mutumin kirki bi arjah da dalili mai ƙarfi da zai sa a karkata zuwa ga ta wani ku duba kuma yanzu wani misali ne wanda yanzu ban yi shi ba yanzu ne zan yi shi mutane biyu ne mutanen kirki suka rawaito hadisi ɗaya don haka yanzu kun ga duk darajar su ɗaya adadin su ɗaya kuma dukkan su mahaddata ne to ɗaya sai ya saba wa ɗaya to idan ɗaya saba wa ɗaya ba kawai za ka dubi wanne ne kake so ka ɗauka ka tura ɗayan ba a'a sai ka nemi dalilan da za su sa ka karkata a kan kowace misali hadisi ne ya zo a cikin ibn maja ya ce kaza halal ne sai wani hadisi ya zo cikin sahihul bukhari sai ya ce kazan nan da hadisin ibn maja ya ce halal shi kuma sai ya ce haram don haka riwaya ibn maja ta halatta riwaya bukhari ta haramta to da haka ya faru sai ka bincike riwayar ibn majah sai ka ga ta tabbata sahihiya ka bincike riwaya bukhari ma ta tabbata sahihiya to yanzu zaka koma zuwa ga karatunmu da muka yi a baya shine karina zuwa wannan hadisi da yake haramtawa a cikin sahihul bukhari ya sa ba mu fi gamsuwa da riwayar bukhari akan riwayar ibn maja to yanzu aka ce maka man murajjih hunak menene abin da yasa ka karkata ga riwayar bukhari sai ka ce qarinatul bukhari jalalatul bukhari jalalatu sahihil bukhari darajar littafin bukhari to yanzu tun da ka karkata to yanzu kenan shine fa in khulifa in ka samu sabani tsakanin ruwayoyin mutane biyu masu aminci bi arjah da wani dalili da zai sa a karkata yanzu ka ji dalilin da ya sa ka karkata can ko menene shi zuwa wancan cikin bukhari farrajihu to hadisin da ka karkata akan shi za yi aiki da shi hadisin bukhari kenan a ƙarƙashin misalin mu al mahfuz sunan shi mahfuz wa muqabiluhu wancan da kuma ka ƙi karkata a kan shi hadisin ina kenan hadisin ibn maja da ke halattawa shi kuma shi a shabis wa ma'abba'afi idan kuwa ka karkata a kan wancan ne saboda ɗayan yana tare da rauni shi ne wa ma'abba'afi idan ka tura wancan ne saboda yana tare da rauni farrajihu to shi wanda ka ɗauka ɗin eh al-ma'ruf shi yake kira ma'ruf wa muqabiluhu wanda ke karo da shi fa al-munkar shi yake kira munkar misali hadisi ne zan sahihi cikin sahihu muslim jabiru dan abdullahi allah ya kara mishi yarda yace ce annabi da ya zo yana alwala da ya wanke hannun shi na hagu ya zo zai shafi kanshi sai ya jika hannayen shi da wani ruwa daban sai ya shafi kan shi ya dawo da shafa wannan hadisin na jabir sai sake zuwa a cikin littafin sunan kubra ta al'imamin bai ta hanyar wani mutum mutumin banza sai ya ce da annabi ya gama shafar kan shi. sallallahu alaihi wasallama sai ya bangwamo wani ruwa daban sai ya shafi fatun kunnuwan shi da su kaga wancan hadisin ne da ya cikin sahihu muslim wannan ya ruwaito shi hanyar ɗaya ce komai da komai amma da ya ruwaito shi sai halin banzai ya bayyana madadin da ya gama wanke hannu sai ya ɗibo wani ruwa ya shafi kai sai shi mutumin banzar a tashi riwaya sai ce da ya gama shafar kan shi sai ya ɗibo wani ruwa sai ya shafi kunnuwan shi sai malamai suka ce don haka hadisin da ke cewa a sabunta ruwa ga kunnuwa hadisi ne munkar Na haka ba'ifi ne ba za a aiki da shi ba hadisin da ke cewa a sabunta ruwa ga kai bayan an wanke hannun ainihin hagu to shi ne hadisi ma'aruf sahihi jama'a kun fahimta wannan na yi muku misali ne kyakkyawan misali don haka sai malaman suka ce tun da hadisin shafar kunnuwa da wani ruwa daban ya tabbata munkari to yanzu da wanne za a yi aiki wajen shafar ruwa ga kunnuwa shine hadisin ahmad da abu dauda da ibnu maja da Tirmizi da ya ce al'uzinani minar ra'as kunnuwa bangare ne na kai na aka shafi kai ba tare da an sake dangwalo ruwa ba sai kuma a shafi kunne jama'a kun fahimci wannan to jama'a kun ji wannan idan kun gane wannan wannan matsalar da muka karatu a kanta yau tana daga cikin matsalolin amr mun'im salim tana kuma daga cikin matsalolin mustapha al'adawi su ne abinda su suke cewa shi ne, malamai ƙubama'u magabata ba sa inganta ziyadat suna aiki da su kamar yadda mutaakhiruna suke yi maganar su ta ɗaya kenan maganar su ta biyu ziyadat da ake samu a yanzu a cikin wasu littattafai da wasu ajiza wasu ƙananan littattafai juza'ai waɗanda malaman da suka hukunta cewa waɗannan ziyada ɗin na da rauni to yanzu wani bai halatta ya inganta su ba in ji magana su ta biyu to mu tsaya a nan tukuna zan ci gaba da muku bayani amma bari in amsa muku waɗannan e ba ɗin nasu maganar farko cewa malaman da ba sa faya inganta ziyadat irin yadda muta akhiruna da mu'asiruna suke yi suna nufi da mutaakhiruna irin su al bai haƙi suna nufi da mutaakhiruna irin su al-imam da su ibn hajar da su nawawi da su zahabi suna nufin mu'asiruna da su abdurrahman al-muallimi su ahmad shakir su albani sannan su nuqbun alwadi wannan rikici ne mai faɗi suka ɗauko shi rikicin ya fi ƙarfinsu sai suka tarko shi amsa akan haka ita ce ai a da ƙa'idojin ingantawa da raunanawa ba su gama tabbata an riga an yi unifayin nasu ba wato sun riga sun zama ko ina ƙa'ida ɗaya ce don haka sai ka je ka samu mai yiwa ka'idar da imam malik zai saha hadisi ta sha bamban da ka'idar da imam ahmad zai sahaha saboda a lokacin limamin zai iya rayuwa a zaria in ce limamin ba limamin sallah ba limamin hadisi malamin hadisi zai rayu a zaria wani malamin yana kaduna ba su taɓa ganin juna ba ba su taɓa jin labarin juna ba don haka kowa yana aiki ne da iya abin da ya sani daga baya sai zama malamai suna iya saduwa da junansu saboda sauƙaƙuwar mawasimul hajj lokacin aikin hajji saboda sauƙaƙuwar samun wasu makarantu da suka tabbata kamar darul hadisul ashrafiya da ke dimashq sham don haka kowa a lokacin zai yi harin ya tafi can kamar nizamiya da ke iraq da baitul hikima da ke baghdad sakamakon haka zai zama wani zai taho daga ba. wani zai to daga ishbiliya suna ƙasa ɗaya kurtuba da ishbiliya suna ƙasar andalus ne amma ba su taɓa haɗuwa a can ba amma yanzu sun haɗu a wurin aikin hajji amma yanzu sun haɗu a baitul hikima. amma yanzu sun haɗu a nizamiya a ƙarƙashin haka sai ya zama an zauna an tace ƙa'idojin ilimin hadisi mafi yawanci an ginu a kai kuma an gina ɗalibai ya fa ɗaliban nan da kowa ya koma ƙasar shi sai ya zama yanzu ana gudanuwa kan ƙa'ida guda ɗaya ashe ga irin hanyar da na za su inganta hadisi ba irin ta ce ko da ma'u suke bi ba misali a farkon kwamfuta ba idan za ka ba ta umarni ba kai tsaye daga keyboard za ka ba ta umarni ya bayyana maka akan ainihin screen ba sai ka koma cikin doze dinta ma'ana kamar a ce riga ce za ka kaɗa mata bula sai ka juya ta sannan ka kaɗa mata bula sannan sai ka sake juyo ta yanzu haka ake kaɗa bula ba ka ake kaɗa bula ba to da duk abin da ba ka rubuta a kwamfuta sai ka shiga doze tukuna wato sai ka binciko cikinta tukuna ka rubuta sannan sai ka zo sai ga ta nuna maka a sama ana nan sai aka samu wani abu da ake kira windows shi windows din nan sai zama zai alakanta ka kai da kake son magana da kwakwalwar kwamfutar madadin ba sai ka binciko kwakwalwar ta ka rubuta sannan a ga abin a goshinta ko kun fahimta to sai aka zo aka samu wani wanda shi kanwa ne uwar gani yana iya fahimtar abin da za ka rubuta ya je cikin kwakwalwarta ya saka mata kuma sai ta zo ta nuna maka a goshinta ta ce haka kake nufin haka ne sai ta tabbatar ma haka bane ta ce gyara don haka sai zama yanzu in ka zauna kan keyboard kana rubutu a kan kwamfuta sai ga gashi ne yana fitowa kana gani a ba kuwa sai ka koma cikin kwakwalwarta ka rubuta sannan ka bayo goshinta ka ga abin da ka rubuta in ba kuskure ka sake komawa ko kun fahimta to yanzu samar da wannan hanyar da aka yi a kun ga nuna kenan hanyar da ake rubutu a kwamfuta a yanzu daban da hanyar da sakamakon haka yin rubutu a kwamfuta a yanzu ko zai fi sauki fiye da ne fiye da da haka ne to da tarho sai an je an kafa waya a gidanka daga ɗakinka an jawo an fita da ita ta ratsa anguwa an tafi da ita hannaitel daga nan an haƙa rami an kai har wani gari daga nan har wata ƙasa yanzu duk ta iska ne ake yi haka ne ya zama da sai dai ka yi magana ba ba maka rubuta yanzu ya zama kana rubuta ko to yanzu masana a cikin harkar sadarwa suna nan suna son su mai da gsm ya zama ƙauyanci ya zama nan gaba kana zaria mutum yana makka za a kirkiro hanyar da kawai za ka kalli saitin garin da yake ne kawai ka yi maganganu kawai sai ji maganganun a zuciyar shi kada ka ce ba zai yi bai shuru kawai bai shuru kawai yanzu kawai abin da suke son ke sun ce jiya son na ya zama ƙauyanci sai ka yi nan number sai ka rubuta a ce network problem to ƙarya ne yanzu abin da suke ƙoƙari kenan shine kawai wani yana ina yana sakwato sai kai ka kada kanka ka kalli inda sakwata take daga garin ku kawai sai ka faɗi maganganun kawai sai ji maganganun a cikin zuciyar shi kaka ce ba zai yi ba ishiru kawai don na san akwai ka tobara ba mutane ake ce ina shi ma je san din wasu sun ce ba ba zai yi ba yanzu ya yi to ishiru ma nan din yanzu haka suna nan suna bincike ne wannan report din jama'a a cikin wannan makon ne aka fara wannan tattaunawa yanzu haka suna can suna aiki Allah ya ce muke mu idan kun gane wannan kenan yanzu a da sai a kwana biyar ana buga waya ba ta kai gari ba ko aka zo analog system kenan aka zo aka samu digital system da ka buga sai ya tafi to sai dai digital kuma daga cikin matsalolin shi yana yin zafi yana hukin wani shiga wani wuri ya dauki yanayin in ya koma wani wurin ba zai amsa ba da sauran matsaloli haka ko shi ne suka ce waɗannan matsalolin masu yi yawa amma an ka da tana da sauri akan landline ko ba ta da sauri to landline digital tana da sauri akan analog ko ba ta da sauri to ita kuma analog tana da sauri akan ka ɗaura wa tantabara wasiƙa a ƙafa bayan shekara takwas ta kai ko ta mutu a hanya ko ba ta da sauri to saboda haka suna nan yanzu suna son su samar da hanyar da kuma tafi haka sauri cewa muke mu kawai Allah ya ba su nasara amma mu mun san zai yi domin ilimi ne shi ko ilimi siffa ce daga cikin siffa Allah ya saukar a cikin 'yan adam to don haka akwai yiwuwar ta yiwu tun da a hannun Allah ne da a hannun su ne sai mu ce ƙarya suke yi Ka in ka kalli abubuwan da ɗan adam ya kirkiro kai ka san ƙarya ne wannan ba kwakwalwar ɗan adam ba ce Allah ne ya aikin shi a cikin ɗan adam to kada a ce maka Allah zai yi wani aikin ka ce a wannan kuma ba zai yi ba ko kun fahimta jama'a don haka kun ji yanzu ne nake so in ce muku malamai da hanyar da suke bi suke aikata ingantawa da raunata hadisi ba hanyoyi ne waɗanda suke tabbatattu mutsara ba a wurin kowa da kowa ba wani malami zai iya zama shekara biyar yana bincike akan hadisi bai gano ingancin shi ko rashin ingancin shi ba saɓanin yanzu hadisin da za a ci shekara biyar ana wannan binciken yanzu cikin awa biyar za a iya gano matsayin shi a ba sai ka jira an je aikin hajji a yanzu malamin da kake jira ku haɗu a aikin hajji za ka iya buga mishi waya ko ina yake a duniya za ka iya rubuta mishi email za ka iya samun shi ta hanyar intanet a ƙarƙashin haka jama'a hanyoyin inganta hadisi na mutaakhirina ba wai sun saba wa na ƙudana'u ba ne a sun zama ƙarin ci gaba ne ko kun fahimta ba ƙarin ci gaba ne da samar da bayani mai sauƙi wanda a da babu shi kun gane wannan da ke da ina ana madaukakin sarki ya taimake mu don haka amr in salim da shi da mustapha al'adawi wannan rikici ne wanda suka ɗauko sakamakon ɗauko wannan rikicin jama'a sai suka ta rubuta littattafai suna ta raunata hadisan da manya-manyan malaman duniya tun daga zamun nan da ƙudama'u har mutaakhiruna har mu'asirai suka haɗu akan inganta su sai su sai su raunana sai su ce saboda wannan ziyadar ƙudama'u sun raunata ta don haka wai su sun yadda da hukuncin ƙudama'u ba ruwansu da hukuncin mutaakhiruna ko kun fahimta jama'a ta ji wata shubuha ko kun gane hanya ta biyu cewar idan a yanzu ka bincika ka gano wani hadisi ko ka gano wata hanya wadda kudin uba su same ta ba don haka ba su hukunci a kanta ba kai yanzu kana da yancin kai hukunci a kanta ko baka da yanci amsa yake ce kana da yanci sun sai su ce wai tun da har ma uba su same ta ba to ai yanzu samunta zai haifar da shakka kenan sai ce zai haifar da shakka a zamanin ba ruhu tantafan ake da hannu kafin su yadu da wahala a yanzu da inji ne ya su abu ne mai sauƙi yanzu misali waɗannan jeren jeren ne waɗanda suke ajiza yanzu ma wannan littattafai ne waɗanda suke jiza juz'ai juz'ai wani littafin malamin hadisi ne ya zauna ya ruwaito hadisan da ƙarshen ta ba wanda ya ruwaito waɗannan hadisan kuma shafi biyar ne rak ya rubuta su ya ajiye idan kana son wannan da sai ka tafi baitul hikima da ke bagdad sai ka tafi makarantar nizamiya da ke ainihin abin nan iraq in kana son wannan sai ka tafi kurtaba yanzu sai aka samu wani malami duk sai biya tattaro duk irin waɗannan takaddun sai ya zo sai ya buga su jama'a ga littafin mujalladi takwas ne yanzu abin da ba sai ka tafi can bagdad ko wane ne yakin saddam ya cinye ka ko ka bayo da kafa ɗaya ko kuma ka fada Falastini kana can ka zama falastini yanzu gashi kawai kana zaune naka sai littafin gashi an tattaro maka waɗannan abubuwan kenan ashe muna iya samun abubuwan da ba su samu ba a da a yanzu a cikin sauƙi sakamakon haka muna iya yin hukuncin da ba su ba na ɗaya na biyu mazaje da ke ruwaito hadisi yanzu nan ga altafai da suka yi tarihinsu tahzibul kamal tahzibut tahzib khulasatu tazhib kaza kaza duk ga littattafan nan mutanen da a da in kana neman tarihinsu za ka yi ta yawo ne kana neman ina za ka haɗu da wani malamin hadisi ko kun fahimta yanzu ɗazu a tashar talbijin ta usaimin aka bugo wa malam muhammad salih al-munajjid waya daga iraq Ina ce mishi ala gafarta malam muna wani mugu ne a iraki muna son mu koyi ilimi amma babu malami ko ɗaya a garinmu ba malami ko ɗaya a garinsu yana magana a ɗazu ne fa bayan mun yi sallah a zahar kafin la'asar nan a wannan zamanin me kake tunani shekara dubu da ta wuce to ashe in har yanzu a duniya akwai kwarkwadar da ba su da malami a yanzu kenan da duniya ta yalwata ina kake maganar da a ƙarƙashin wannan ilimi ya ƙara faɗaɗuwa ne yanzu waɗannan ilmomin yanzu da waɗannan hadisan da waɗannan littattafan a da ba ka iya samun su yadda muke samun su a zassauƙi ko kun fahimta jama'a yanzu idan mashuri ya rubuta littattafai ya gama ta haƙiƙinsu jama'a wani lokacin kawai sai ya samun sunayensu a imel idan na duba na zaɓi wanda ba ni da shi daga ciki sun sa kawai sai turo mini littafin a cikin email din kana can ka tafi jordan ka je ka ɗauko su ka zo kwastam su riƙe ka bayan wata biyar wata shida ni har na karanta littafin a dare ɗaya yanzu a ba ana da wannan ne da a da wannan to ashe ba ilimin ka fi su ba amma hanyoyin samun ilimin ne suka sauƙaƙa a ƙarƙashin haka ashe za mu zo da abin da ba su zo da shi ba ba don mun fi su ba sai don Allah mai iyawa ya yi hanyoyin da ya sauƙaƙe abubuwan yadda su a zamanin su bai sauƙaƙe ba ashe idan na gidadance cewa ni abin da abubakar gumi bai sani ba ba zan taɓa aiki da shi ba a yanzu abin da albani da bimbas da usaimin ba su taɓa sani ba ba zan taɓa aiki da shi ba to bayan albani da bin da usaimin da abubakar gumi an buga wasu littattafai waɗanda ba a taɓa buga su ba tun da ake don haka har albani ya rasu har bin baz ya rasu har usaimin har gumi dukkansu suka rasu ba su taɓa ganin wannan littafin ba don ba a taɓa buga shi ba kuma wannan littafin ya ɗauko wani hadisi wanda ya zo da wata sunna kuma hadisin ya tabbata to yanzu in ne aiki da wannan abin kenan ina cewa na fi su ilimi ne a'a na samu damar da ba su samu ba ne Shi ne litun zira kauman ma unzira aba'uhum fahim gafilo. yi wa mutane wa'azi da ƙur'ani wa'azin da iyayensu ba su samu wannan gatan ba mutumin da ya shekara dubu biyu da ta wuce ko ba wana son ƙur'ani ya zo in yana da labarin shi gani ina zai same shekara dubu biyu shekara dubu biyu da ta wuce babu ƙur'ani a doron duniyan nan idan mutum ya ma kaddara ya samu labarin shi daga annabi isa ko daga annabi musa ya zauna yana ta kuka allah ka kawo min qur'ani in bi shirya akwai babu to yanzu kai da ka samu qur'ani saboda ka fi shi ilimi ne saboda allah ya fi son ka to wannan na daga cikin matsalolin da muke kokarin mutane kansu ya waye to waɗannan mutane da amr abdul mun'im da Mustapha al'adawi sai suka gida gidadance akan waɗannan matsaloli amma kuma fa in kana yawan karanta littafan su zaka ga su yau kansu tufka da warwara ne don su lokacin sai ka ji suna inganta ko hassana ziyadat wani lokaci sai ka ji su ma suna shiga cikin wasu littattafai makhtutat suna ɗibo abubuwan da kuma su ma suna zargin waɗannan malaman da shi jama'a kun fahimci wannan da kyau waɗannan kaɗan kenan cikin matsalolin nan Allah maraukakin sarki ya taimake mu da gwargwado da ba a ci gaba da karatuttuka a gaba zan ci gaba da buga mana misalan matsalolin waɗannan mutanen saboda mutane ne gaskiya saboda Allah banda ba su yi karatun karatun da ya wadace su ba sun samu kansu a halin kiyayya da gini ga ainihin wasu malamai da ke rayuwa a wannan zamanin su ne su malam nasiruddin Dinar albani su malam ahmad shakir da makamantansu kuma abin takaici Mustapha al-Adawi abin da yake a matsayin rashin kunya yake yi saboda almajiran albani ne suka koya mai karatu tun daga ƙasar masar har ƙasar yaman ashe albani yana da minna a kan shi ina fata an gane to bai kamaci mustapha al'adawi ya rubuta littafi ya zama duk misalin da zai yi da wani hadisi da bai inganta ba sai ya ɗauko hadisin da albani ya inganta shi duk hadisin da zai inganta sai ɗauko hadisin da albani ya raunata shi waɗannan su ne ɗabi'un amr abdulmun'im salim da mustapha al'adawi a cikin littafansu ga littafi can malam mai koma da shiga shi nan daidai da bayanka yana magana ne akan ahkamun nisa a gan shi mujallabi biyar duba ƙasa kamun nisa ka ga nisa wanda gani ya tashi ya ɗauko kawai ɗauko kawai wannan littafin mustafa al'adawi dan shi mujalladi biyar duba ƙasa kamun nisa kaga nisa wanda ya gani ya tashi ya ɗauko kawai ɗauko kawai wannan littafin Mustapha al'adawi ne ya rubuta shi ka ce ya rubuta littafin ne da duk wani hukunci na fiqh game da mata ko kuma duk wani fikihu duk wani hukunci na hadisi da ya shafi mata wanda albani yi mustafa al'adau ya rubuta wannan ne don ya saba kamar haka ne gashi mujalladi biyar jami'u ahkamin nisa gashi nan talifi mustafa al'adawi duk inda zai kawo misalin kaza na hadisi wanda yake ba'ifi idan ka koma sai da wannan hadisin albani ya saha shi ko ya hassana shi to me zafi jama'a wannan irin matsala ita ce muke fama da ita a Najeriya wai in ka zo za ka yi malanta wani malanta ka ba za ta yi ba sai in ka yi fada da wani wanda ya shahara a fagen malanta ya nuna taka ba ta nuna ba kenan wani ta nuna ba ka zo da naka mission din ne da kuma vision ɗinka ne ka zo da shi me kake son ka cimma amma ya zama ba ka da abin da ka zo da shi ba abin da ka so kana son ka cimma sai ka zo ka samu wani a fagen kuma sai ka ce dan me wani zai shahara ba shi ya shahara ba Allah ne ya shahara shi don haka jama'a kun ji wannan sai mu ci gaba nuna ya ce wal fardun nisbi kun tuna al fardun nisbi hadisi gharibi wanda ya zama garabar tashi ta faru ne bin nisba li tabaqatil wahida minhu sun nisba ko wato gharibancin ya faru ne misali a tsakiya ya ce irin wannan hadisin in ko ghayruhu idan aka samu wani shi yayi muwafaqa da shi ko kun gane za ka samu hadisi garibi ake ce maka amma garibancin ya faru a tsakiya ne sai aka samu wani hadisi ya zo ya yi muwafaka da shi lafazin iri ɗaya amma hanyar daban sahuwar mutaba shi ake kira mutabi'i shi ne ba ga an ce wannan mutaba'a ce wato wannan ruwaya ce ta zo ta hanyar mutaba'a shi ne hadisi ne an hukunta shi hanya ɗaya ne kuma hanyar nan ɗaya ta faru ne kawai a can tsakiya kamar da aka faɗi misli ko kun fahimta kana nan kana ta bincike kana ta bincike wata ran kawai sai ka ga da ba wannan hadisin nawa da wata hanyar daban kuma ita wannan hanyar ta tabbata to sai ka ce na samo wa hadisi na mutaba'a ko kun fahimta jama'a da haka sahuwal mutaba'a shine ake kira mutaba'a ka kiyaye ta'un din fataha Sannan ba'un ɗin kasara mutabi'a shi naka da kake da shi tuntuni shine al-mutaba hadisin da aka rako aka biyo baya da irin shi shi kuma wannan shine hadisin da ya biyo baya wa in yujiba mutumin amma in aka samu yushbihu wanda ya kama da asalin naka da kake da shi wanda ka hukunta shi garibi an misli fa shahid shi ake kira shahid don haka mutaba'a tana zuwa ne lafazin yayi daidai wa daida da naka shahid kuwa na zuwa ne lafazin yayi ma'ana ɗawa da naka ma'ana ɗaya amma lafazin ba ɗaya ba ne sai a ce shahid don haka menene bambancin shahid da mutabi mutabi yana zuwa da lafazin ne keke da keke irin naka shahid kuma lafazin ba iri ɗaya ba amma ma'anar iri ɗaya jama'a kun fahimta misali ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fauqa shajara na ga manzon Allah a saman bishiya misali sai wannan lafazin da ya sake zuwa ka same shi wannan hadisin a cikin ibn majah yake sai ka duba abu dauda sai ka ga ga wani hadisi A ga wani sahabi wancan ruwa abu rora ko ga ruwa jabir shi ma jabir ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fawqa shajara da wannan lafazin da wancan lafazin daban-daban ne amma kuma an samu hanyoyin fa mabambanta ne ko ba sahabin yi daya to sai ka ce ya zama mutabi' amma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fawqa shajara na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan bishiya sai wani hadisi yazo yace qala ko kuma wata hanya ta zo ta ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala a ka faɗi sunan wani ice kamar ne Ana az-zaitun ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala az-zaitun ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala tin ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama misali can ka faɗi wancan ya ce bishiya wannan kuma ya faɗi wannan bishiyar ma'ana ta yi ko ba ta ɗaya ba ta ɗaya wannan ya ce na bi zan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shafa akan kufi wannan kuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ayi shafa akan guffi ma'ana ɗaya ne ko ba ɗaya ba to in an sami irin wannan shi ake kira shahid saboda ka shahid lafazin baya ɗaya to sai malam kuma yace a'a bai zama aziz ba ai abin da eh, kuskure ne da nace wani sahabi ya zama daga wannan sahabin shine tabbatar da alfardun nisbi din ku kiyaye jama'a yanzu wata hanya ce za ka bi kana da hadisin ka garibi ka yi ƙoƙarin hadisin ya zama aziz kana da aziz ka yi ƙoƙari ya zama Mashuru mashhur ya zama mutawatir shi ne sunana ce wa tatabbu'i turqi lidhalika bibiyar hanyoyin hadisi lizalika don nuni mishi mutaba'at da shawahid huwa bi itibaru shi yake kira ali itibaru misali jama'a yanzu wannan nasa'i ne wannan sunan kubra ce ta al'imamul bai na'am sai kuma mu ce ne wannan abu dawuda ne sai mu sake cewa wannan musulmi yanzu kun ga littattafai guda hudu mun hada kana nan sai ka bude wannan hadisi wannan littafi shine sunan kubra ta al-imam al-bayhaqi sai ka ga hadisi sai ka hukunta wannan hadisi ya zama hadisi sahihi amma hanya ɗaya ce sai kana kokarin wannan hanya ɗaya ta zama biyu sai ka ce to a tsari sai an kura maka aikin wannan aikin jama'a tunda ba wani wanda aka yi wahayin shi duk wanda ya ce ya iya shi ba tare da malami ba ƙarya ike yi babu yadda ba a iya wannan aikin ba tare da malami ba dole sai an koya maka in ba koya maka ba in ma ka tara maka littafin rudewa ba ka yi amma koya maka ba wai littattafai ban aka kai ka maɗaba'ar da ake buga littafan in ba ga miliyoyin su ba za ka rude ba sai haka ku kiyaye jama'a a lokacin da ka buɗe littafin sunan kubra ka ga hadisi amma hadisin ya inganta kuma yana da hanya ɗaya kai kuma kamewa hadisin fatan ya samu hanyoyi biyu to abu na farko da za a fara koya maka shine dubi hadisin akan me yake magana kuma dubi hadisin ma wa ya faɗe shi hadisin nan annabi ne ya faɗe shi sallallahu alaihi wasallam to tunda da hadisin annabi ne ya faɗe shi wato marfu'i ne to sai kai tunanin waɗannan littattafai ne suka faya ruwaito marfu'at su ne alkutubu mashhura kutubu sitta bukhari muslim abu na nasa'i turmizi ibn maja su suka fi ruwaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka idan ka tashi wannan hadisin da kake da hanyar shi ɗaya kana neman shi hanya ta biyu sai ka koma cikin bukhari ka gani to yanzu kun ji ka gamsu cewa tun da marfu'i ne bukhari za ka duba ko to idan ba hadisin mawqufi ne sahabi ne faɗi to sai ka fara tunanin waɗanne littattafai ne suke yawan ruwaito mawqufat su ne ta imam malik sunan kubra ta shi bai haƙiɗin sannan al-musannaf na abdurrazzaq sannan al-musannaf na abubakar bin abi shaiba sa'annan tahzibul asar na al-imam abu ja'far ibn jarir al-tabari al-muhalla ta ibn hazm waɗannan maganganun da nake ba misali nake muku ba ina faɗa muku din ne shine ina kora muku shine in ba a kora maka hakan ba kaiwa kake ka iya ganowa don wannan aiki ne wanda babu littafin da ka je ka karanta ya ce maka ga littafin da ake a'a malaman da suke cikin aikin su ne kawai suke iya cewa ga inda ga inda ga inda yanzu gidanku bai da lamba mai wa a geto yake amma ba da kafin kafin inda za ka muka je turin da za ka yi wani kwatance fa tun da ba nan ba za ka yi a shekaru yanzu kai kaɗai kake da ilimin wannan kwatancen babu shi a wata map don haka waɗannan tafin da na faɗa muku babu wani littafi na mustalawar hadisi ko jar'uwar ta'adi da zai ce maka in kana neman hanyoyin hadisi kaza a'a abin da ya sa muka sani mu muna cikin aikin ne shine ka haɗu da hadisi sahihi amma hadisin nan annabi ne ya faɗi to saboda muna cikin harkar mun gane ga littattafan da ke ruwaito marfu'ai to ba kuma littattafan da ke ruwaito mawqufai don haka musannaf na al imam abdurrazzaq da muwatta ta imam malik da sunanin kubra ta al-imam al da littafin al-muhalla da tahzib al-asar na al-imam ibn jarir al-tabari waɗannan tafan su ne suke yawan ruwaito asar sannan suna ruwaito su da nasu isnadojin ne sai ka je kana nazari to kun ji mataki na farko yanzu ka san irin littafin da zaka duba ko saboda ne saboda ka fahimci hadisin marfu'i ne ko mawqufi ne to in ka tafi kuma sai ka sake dawa ka kalli shi wannan hadisin naka akan me yake magana sai ka dubi hadisin sai ka ga yana magana ne akan zakka to in ka tafi sahihul bukhari ba zuwa ba kai sahihul bukhari kana ta balau balau a cikin babin hajji ba sai ka fara tafiya babin zakka tukuna in ba ka gani ba tun da bukhari ne kakka yanke cewa babu a bukhari yi shiru tukuna a littafin ɗauki muslim muslim yake tattara hadisai iri ɗaya a wuri ɗaya da haka sai ka koma muslim sai ka dubi babin zakka in ka karance babin zakkan nan ka kabba ka samu sai ka aje muslim sai ka ce muslim bai ruwaito wannan hadisin da nake nema ba sai ka sake duba abu dauda sai ka sake duba nasa'i sai ka sake duba ibnu majah duk ka gama dubewa sai ba gani ba to sai ka bayo cikin bukhari sai ka fara random search albahas al-ashwa'i yanzu kawai kan mai uwa da wabi ko ina baka ta neman shi don ta yi wa bukhari wa jefa shi a wani tsurkuki wanda baka taba zato ba kana nan kana neman shi a babin zaka sai ka gan shi a babin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan aikin da kake ko to sunan shi itibar don haka sai dan uwanka ko abokinka sai ganka sai ka zaro wannan littafi sai ka haka sai ka zaru wannan sai ka ajiye wai kai ne kake ne sai ka ce kana itibari to yanzu kayi mishi yaren malaman hadisi ke. wai kana ce mai ne kana da wani hadisi da ya inganta kuma kana neman wa wannan hadisin wata hanya ne ko kuma kana da hadisi bai inganta ba amma kana so ka nemo ko za a samu wata hanya da ta inganta ko kuma kana da hadisi ne da hadisin hasan ne kana so ka gano ko akwai wata hanya da za ta mai da shi Sahi shine itibar din to wannan aikin jama'a ku kiyaye za ka iya shekara goma kana yi amma a yanzu Allah ya ƙara sauƙaƙe mana da irin waɗancan fasahohi da nake magana waɗanda idan ka duba baka gani ba malamin yana riyad sai ka buga mishi waya ana ba fata malam hadisin jabir dan abdullahi ne akan alwala na ga hadisin na hukunta cewa hadisin hasan ne wani hadisi ko za a samu wata hanya wadda zai zama sahihiya sai ce ka duba nasibin raya al'imamu zaune ya yi takhrijin shi da ka ɗauko nasibin raya sai ka ga takhrijin duk da zaune iya yi ya kawo hanyoyin ne su ma sun ƙare daga ba'ifiya sai hasan har yanzu zaune bai ƙara wani abu wanda baka da shi ba sai ka sake buga wani malamin ka da ke misra ana gafarta malam hadisin jabir na gano hadisin hasan ne ko ko ta hanya da hadisin zai zama sahihi sai ce ka duba al munir ibn al-munakkin yayi takhrijin hadisin anan ba yana baka ansa kai tsaye bane amma yana kawo maka mazan ne inda yake zaton zaka samu ansa to dalibai a Najeriya su kawai sai ce to malam ina zan duba ana gina ka ne inda alhaji wani ne mai awo ko alhaji wani mai sai da shadda ya zo yana tambaya sai a ce mai alhaji ta zane ya tashi ya tafi kawai zai fitar da zakka amma kai ɗalibin ilimi kai ne magajin malamin a gobe in ya zama kullum malam zai dafa ya sa maka a baki randa malam ya mutu fa dan haka malam ya san ansar wani lokacin zai ki gaya maka sai ce tafi ka je ka duba wuri ka ba in ka duba ka ce ba gani ba sai ce to duba ba kuma in ka duba sai shi sake duba kaza sai ka bugo ka ce malam na gani sai ce to shikenan sai ce to ka gani eh sai ce to kara da wuri ba kuma to yanzu shikenan yanzu kun zama abokan juna tun da ka gani yanzu amsa ta tabbata sai ce to duba wuri kaza ka sake samun bayani kara duba wuri kaza ma kara duba wuri kaza wannan yasa a bisa wannan manhajiyar zaka wayi gari ka tara littafai masu ɗimbin yawa kuma littafan nan zai zama ko ba baka karance su duka ba amma kowane littafi ka taɓa yin karatu a cikin shi ko kun fahimta jama'a ka gaya min wanda aka tarbiyyantar da shi a bisa wannan manhajiyar ko shi yake da lokacin da zai hidima ga kungiya kaza ko movement kaza ko association kaza yau za a yi taro kaza gobe za a je wurin yan sanda kaza jibi ana rikici kaza daga wannan lokacin rashin aikin yi ne biyu yake kawo waɗancan abubuwan fa saboda haka jama'a wannan aikin da kake shi ake kira itibari to saboda ƙure lokaci ba mu saurara a in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu tsaya ba mu kara sharhi da faɗaɗawa akan wannan mas'ala ta itibari insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk